manuniya. Ashe dai har a cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya akwai masu furta fargabar faduwa zaɓe idan har jam'iyyar ta ci gaba da ɗauke kai daga kabar da ke ɗauke da rina. Ko wannan wata da za mu shiga, majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karɓa a shekara ɗaya. Gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala. Sai kuma wasu matasan Najeriya na ganin gangancin gangan nema mata matasa su bari targaɗan tawayar tattalin arziki ya sa su zame wa ƙasar su barazana. Wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki wannan bai zama hujja da zamu zo mu abin da karshe ƙarshe za da na sani ba. Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Game da maganar murgina ranar demokaradiyya zuwa sha biyu ga watan Yunin kowace shekara kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa su Lamidu ne ke nunar da cewa hankalin 'yan Najeriya kawai ake so a raina. Su suna ganin jinta akan ribar yarbawa ne ba akan riba abiola ba to amma magana ce idan abiola ne amma kalle shi girbin ne suke amma da shi ba mai ba mai gonar ba waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an magance dukkanin barna. Shiri na ɗari da saba'in da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke ƙoƙarin yayewa masu sauraro dukkanin duhun da ka iya lullube musu zahirin da za su fara ganin yana-yana. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin yaye yanar ya sa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum barista 'yar zubar abakar shelar shaidawa duniya dalla-dallan dalilin dalilan da suka sa Najeriya ke nema ta tsuguna. Gwamnati ce da ta zo da harkar haraji kuma yawancin jami'anta waɗanda suke ministoci mutane ne da suka yi karatu a ƙasar Turai don haka ba su fahimci yadda tsananin talauci da wahala da kuma rashin samun kuɗin mutanenmu ba. Ba su yi la'akari da irin matsala na rashin tsaro da ake fama da shi ba, ta inda aka ƙara talauta mutane. Ba su yi la'akari ba da irin matsaloli na rashin aiki da mutane ke ciki. To kuma a haka ne ka ga. aka ciyo bashi wajen so bakwai ko wannan wata da za mu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karɓa a shekara ɗaya. Banda wannan ya ce zai gina gida ma kanshi da mataimakinsa a barikin Dodon na Legas. Ya ce zai sayi motoci na naira biliyan ɗaya da rabi ga uwar gidansa duk da bata cikin tsarin gwamnati. Sanin kowa ne an sayi motoci manya na surke ga 'yan majalisu an kuma basu kuɗaɗe masu masu yawa kuma kwanan nan an ƙara kuɗi a kan kuɗaɗen da 'yan majalisa ke karɓa. To irin waɗannan abubuwan sai kuma gwamnati take ce ma mutane su sadaukar da kansu ga ƙasa. To sai ka ga su kuma shugabanni ba sadaukarwa daga ɓarayinsu. Su kuɗin kashewa suke, tsarin tafiyar da rayuwarsu ƙaruwa yake, tsarin kuɗaɗen da suke kashewa da jin daɗi ƙaruwa yake. To a haka wannan gwamnati take tafiyar da Najeriya. Shi ma dai jigon jam'iyyar APC kuma katukan Gulak Honorable Umar Iya ya ce jam'iyyar jam'iyyar ta APC fa tana nema ta yi wa kujerun ta rikon sakaina. Mulkin Bola Ahmed Tinubu akwai inda zan ce masa yayi kokari amma gaskiya fannonin da nake ga akwai kuskure suna yawa da yawa. Na farko kaga digarar da aka ransar da shi ana ransar da shi ya ce ya cire tallafin mai ba wada abun da aka sa a kasa wadda zai mai gurbi wannan tallafin mai diga nan duk wani abu ya tashi aka zo aka ce dala ita ma an cire hannu a kanta kowa ya abun nan uwa uba wutar lantarki yanzu haka inda muke nan ba wuta to ban sani ba masu ba shawarori ko kuwa ra'ayinsa gaba gadi yayi wannan abun to Allahu alamu. amma wannan cire tallafin mai da barin dala ta sai da kanta yadda kasuwa yake wannan ba karamin fitina ba yanzu gashi nan abinci ya haura rayuwa ta yi da tsada yanzu tafiye tafiye ba kowa ya iya tafiya ba to da wanne za a ji so don haka ni ana nawa gani mulkin demokradiyya ko kuwa mulkin Bola Tinubu gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala saboda menene ban san yadda za mu fara zuwa wurin talaka muna kamfe su zaɓe mu a 2027 ba. Sai dai kuma duk da halin targaɗen tawayar tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya ɗaya daga cikin jigajigan jagorin gamayyar ƙungiyoyin matasa masu kishin Najeriya kamar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina ya ce akwai buƙatar abu komai ta lumana. Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Na biyu kuma kasancewa barazana da Najeriya ke fuskanta daga ciki da wajen Najeriya. Za ka ga matsala ta a turo makamai a Najeriya daga kasashen ƙetare wanda ake biwa da su ta makwabtanmu da kuma shigo da ƙwaya da kuma masu yi ma tattalin arziki zagon ƙasa. kamar masu fasa bututun mai wanda kuma mun san cewa Najeriya ta dogara da mai ga kuma makarkashiya da manakisa da ake ta ta'addanci a ƙasai a wasu su sukan je ma wasu ƙasashe su gayyato 'yan ta'adda su raba goro su mu muna ganin cewa idan muka bari wannan abubuwan suka ci gaba to gaskiya najeriya tana iya rugujewa to wannan abin shi ya farkar da mu muka ga ya zama wajibi mu hito kwam da kwarkwatan mu mu da 'yan uwan matasa kai su fahimci cewa ba su da abin da ya kai najeriya wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki wannan bai zama hujja da za mu zo mu yi abin da da ƙarshe za mu da na sani ba saboda kamar yadda muka sani dai ƙasashe da yawa ana fama da matsalar tattalin arziki saboda haka kiran da muke matasa su natsu ya zama da cewa duk kalaman da zamu ko kuma matakan da zamu dauka abubuwa ne wanda za su kawo zaman lafiya a Najeriya abubuwa ne wanda za su kawo demokradiya shi kuwa ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abakar cewa yake sun dai gano bakin zaren masu balle balle ballin barna da ba bayanan amma yanzu mutane sun gaji kuma da yanda ake musu magana sun fara ba da bayanai na surru na kuma yanda za a gane mutanen nan amma mutanen nan fa sun ba gidajensu a daji suke zama yanzu don za ka je an ce ga gida dole za mu bi mu zakulo mutum kuma wannan duk muka samu muka kashe din ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige excellency a hukumance me kuke ɗauka dalilan wannan rashin eh, kwanciyar hankali din da ake fama da shi to abu ne ya zo wanda muka gada su in ka taba fulani su ce su aka fara tsokana ah, su kuma wayancan terrorism magana ce ta ta addini wanda yake suna ganin faɗan addini amma yanzu magana ta koma ta kuɗi tsakaran ta neman kuɗi kawai haka yake yanzu nan domin domin tunda su kansu fulanin da kansu suke a yan uwansu fulani shanu eh to kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani ya koma ta neman kuɗi game da mai da ranar sha biyu ga watan yunin kowace shekara a matsayin ranar demokaradiyya a najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji rami da ne ya ƙara ƙuna cikin magana ne, a wancan lokacin duk wani kasan a na ƙasa mai makami ko mai suna daga sarakuna zuwa malamai zuwa kaza dukkaninsu suna goyon abin gida mu ne kawai sdp mutum ba wasu za su mamaki a ce mutum mutum kamar su lalami da ya goyi bayan abiola kuma har ma akan soke jin trump din nan kuka ta gwagwarmaya da gwamnatin soja amma kuma gashi an karrama ranar da aka ce an soke wannan zaben da kuke ta cewa kuka ci shi kuma amma gashi kamar kana nuna baka damu ba. ni shine wanda ya soke din waye shi me gudun da abin da yi. Buhari ne ka tafi ba ne Buhari ne ga demokradiya wani ya ji mulki a Najeriya 1983 saboda wannan ba shine raini ba. amma ya zo ya zama dan da Shi shi zai waye zai ce zai ya fi mulkin demokradiya dan dare hankali ko shi Buhari ne wanda yake lokacin da aka junta din shi da dukan yaraban sun goyi baya a soke duk wani abu da ke kaji ko shi ne siyasa ake akan matsayin damfara da biyan buka son zuciya amma wasu za su yi mamaki su ce alai sallami daya ce kamar tunubu suna farin ciki an soke jin tuwaf amma daga baya kuma an ce sun yi ne deko da sauran abubuwa akan magana jin tuwaf nan su ne deko ne su bola ige su fa a daban jago ai da ai su ne banyan ko suna son a abiola duk wani bai ne a kasan nan lokacin da ke yi ban abiola ai bai goyi ba a abiola ba ba ruwansa an gani ne su suna ganin jin tuwaf akan riba yarbawa ne ba akan riba a ba so suna amfani shine girbin ne suke amfani da shi ba mai gonar ba duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai da duk makon duniya mukan bayyana domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da saba'in da ɗaya ne su yi sallamar sukin kudirin da dama dai a kansu ne suke ta faman murna kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa ali Mustapha Mustapha Sakkwatan da ya tattauna mana da ministan tsaro sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga dukkanin lunguna da sakuna na ko'ina. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sa mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.